yadda ake yin sa shi yasa su sallah akwai farillan sallah akwai sunnonin sallah akwai waye musabban sallah a cikin littattafai akwai farillan maulidi ko akwai sunnonin sa akwai mustahabban sa sannan kuma lokacin yadda aka fara shi da haka ake har yanzu sannan asalin maulidin da aka shigo da shi na waye na annabi daga baya kuma sai waye samu shiga to wannan da haka ne ake gane bid'a